Masu sauraronmu, Assalamu alaikum barka da warhaka da watan kunanan lahiya. Halima Jimarauce da sauran abokan aiki ke horin cikin sake kasancewa da mu ta cikin wani sabon shirin daga Laraba, wanda sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku mako-mako. Idan an lura da kyau za a ga cewa ba a cika jin maza matasa samari suna haɗin abubuwan da ke damunsu ba, saboda galibi an yi mai da hankali kan mata da ƙananan yara. Alhali kuwa su ma samari suna fuskantar matsaloli da ƙalubale iri-iri a rayuwa. Hakika akwai tsananin kalubale na rayuwa ga matasa musamman matasa maza yanzu in za ka je karatu kafin ma ka samu karatun wahala ne in kana karatun kafin ka fita wahala ne in ka fita kafin ka samu aiki wahala ne in ka samu aiki kafin ka samu ci gaba a aikin wahala ne sannan duk abin da za ka samu bukatun ka sun fi karfin abin da za ka samu wannan kalubale ne sosai waɗansu suna fama da zaman kashe wando sun gama karatun amma babu aikin yi kuma babu yadda za su yi na gama karatu na tun shekara ta dubu biyu da goma na je sabi 2011 na gama 2012 tunda na dawo dai ina gida dai a zaune dai ba dai wani aiki dai sai dai abin da ba a rasa ba akwai kuma waɗanda don kar su yi zaman banza sun gwada sana'o'i amma masu cin bashi sun cinye jarin tabbas na gwada ina sana'ar hannu don ni tela ne saboda hali matsi yake na rayuwa yanzu yake ta zama ma a shago din babu aikin ma da za a kawo maka kaman ɗan fatauci haka kamar irin kaɗan suwo shinkafa daga nan kaɗan kawo nan ɗin nan tunda yanzu halin da mutane suke ciki duk sun ma cinye jarin babu shi yanzu ka ba wannan ya ce ma ƙarshen wata a ce ma gobe sai ka ga jarin din ya kare sai dai kai ta zama kawai. Wasu kuma nasu ƙalubalen daga mata ne suna gudu mata na biye da su har da ɗana musu tarko. Gaskiya akwai fama sosai kan mata. ina fama gaskiya da matsi ga mata waga ta ce tana so waga ta ce tana so wasu samarin kuma yawan burin da ake da shi a kansu ne kalubale ga kuma rashin yi musu uzuri kuma su mata ɗan uwanmu ba sa yi mana maza uzuri ana saka buri da yawa akan namiji wanda kwata-kwata shi ba zai iya ba ba fa kai kadai ne ba ba abin nan mutum biyu ne suke yi to duk wannan abubuwan suna gushan mana da zuciya maza suna sace mana gwiwa. Wasu kuma yawan kiran wayarsu da 'yan matansu ke yi shine nasu kalubalen. Su kawai a koda yaushe a waya. Su koda yaushe ba sa tunanin kati kake sawa fa kake kira. Su me yasa ba za su iya kira in suna son ka suna son su ji su ma wani lokacin ya kamata suke kiran ka. Wasu ko hidimar da 'yan mata ke dora musu tun ba su arme su ba ita ce matsalar su. Kalubale na farko shine ya kamata mata su gane cewa kowa yana da iyaye. idan har ba auren ki akai ba wannan nauyin to yana kan iyayenki duk wani abu da kika tattaro ki je iyayenki su dinga sauke miki ba saurayi ba sai dai masani kan wannan harkar yana da ja yace a soyayya dole namiji ya hidima su samarin ya kamata su sani ita soyayya kamar itace ne baya girma sai kana bashi ruwa kana bashi taki kuma wannan bani bani din da hidima ta bukatun su yaran yan matan daga mazan shine ruwa da taki da yake gina soyayya idan sun san kamar da suke kuka ba su shirya ba da taki da ruwa ga wannan tsiro na wannan soyayya din ba so su dakata sai lokacin da suka samu taki suka samu ruwan da za su bada sai su bayar amma ba a gina soyayya kawai haka kawai rana da zafi inuwa da kuna muna ta fama kullum ba mu gajiya ba kowa da kowa kullum muna ta nema bai wuce succeedin rayuwa ba kuma gari da zafi ko da ka samu aiki ban gane rayuwa ba ban san ya zana yau ba tun da ba ni da kowa dole ne in nemo wata dama rayuwa Ba kasahwai ake jin maza matasa suna baje damuwarsu da abubuwan da ke cima rayuwarsu tuwo a ƙwarya ba, saboda ba a cika ba su damar amaye abin da ke ransu ba, ana musu kallon gumbar dutse kuma tuwon ƙaya miya allura. Duk da haka dai zai yi kyau loto-loto a saurari samarin nan, kuma a riƙa ba su damar amayar da abubuwan da ke cikin zukatansu, sannan a samar musu da wata mahita mai ɗorewa kamar da yadda shirin daga laraba ya a wannan karan. A cikin wannan shirin mun tattauna ne da maza zalla, samari matasa masu jini a jika. Kowannensu ya haɗu damuwar shi da irin ƙalubalen da yake fuskanta a rayuwar yau da kullum. Bari mu hwara da wasu samari daga Zaria a jihar Kaduna, waɗanda matsalolinsu da ƙalubalen da suke fuskanta ke kama da juna. Farko sunana Isa Muhammad, ni ɗalibi ne wanda na gama karatu a jami'an Ahmadu Bello da take Zaria. Ina da kimanin yanzu shekara 24. na dawo daga sabis amma ina zaune a gida har yanzu babu aiki kuma saboda rashin kulawa na gwamnati ne za mu ce koko me yake faruwa ne yawanci ko za ka ga za a ɗauki aiki in an buɗe aiki ɗin za ka ga irin na lukurut na 'yan sanda ne ko kuma lukurut na soja amma kuma dan wanda za a samu din ma a sa ka wanda za ka dan samu din ba wani tallafi daga gwamnati ga nan a zaune kawai a gida tabbas na gwada ina sana'ar hannu don ni tela ne kuma ina aikin telan nan amma saboda rashin dai kulawa da kuma yanda yanzu hali matsi yake na rayuwa yanzu yake ta zama ma a shago din babu aikin ma da za a kawo maka akwai dan sana'an da muka dan jarraba kamar dan fatauci haka kamar irin kaɗan suwo shinkafa daga nan kaɗan kawo nan din nan To amma din sana'o'in tun da yanzu halin da mutane suke ciki na dan ƙunci da wani abun nan, duk sun ma cinye jarin babu shi. Yanzu ka ba wannan ya ce ma ƙarshen wata a ce ma gobe sai ka ga jarin din ya kare ba wani kuma wani sana'a da zaka iya gudasarwa sai dai kai ta zama kawai. Babu dan kuɗin da za je ka dan saro kayan da zaka ka je ka dan samu ka dan samu wani abu na kashewa babu. Tun da gaskiya muna nema. ana jarraba neman nan kawai sai dai abubuwan ne sun toshe yanzu ko wani ne kake so ka dan je ya dan nuna ma ka ga wani yana dan wani sana'a kana so ya dan sa ka a hanya yanda kai ma za ka dan koye ta ka dan iyata sai ka ga yana ta zille maka yana ta yi maka walawala baya so ma ya jawo ka ma ka fahimci ma sana'ar ma ina za ta aka dosa har ma ka iya ta kai ma ka dan samu ka dogara da kanka wallahi abun ban haushi ne wallahi sai ka zo ka ga matasa yanzu ma matasan ma yawanci musamman maza karatun ma ba sa yin shi dan yanzu ko makaranta aka taso za ka ga mata sama da ɗari amma ba za ka ga namiji guda uku ba ko hudu mazan kawai su dai su ta gararan ba cikin anguwa a zauna nan a yi nan a yi nan a zauna nan kawai ya kamata a ce gwamnati ta lura da matasa saboda matasa su ne shugabanni na gaba muddin aka ce gwamnati ba za ta lura da matasa ba ta jawo matasa a jiki ta sa su su koma makaranta a koya musu sana'o'i su koma gona a yi noma to musamman ƙasa gaskiya nan gaba sai dai a hankali dai gaskiya saboda an samu taɓarɓarewa na shugabanni na gaba shi ma na biyun ga nashi bayanin sunana musa usman na gama karatu na tun shekara ta dubu biyu da goma na je sabi dubu biyu da sha ɗaya na gama dubu biyu da sha biyu Tunda na dawo dai ina gida dai a zaune dai ba dai wani aiki dai sai dai abin da ba a rasa ba ina ɗan shago ne a gefe cikin anguwa na provision duk da da shi ma shagon ma yanzu dai ba jali saboda halin yau da gobe wanda ya zo sai bashi ne dai kaya da sauransu da ya sa jalin da ya tafi saboda matsala irin ta rayuwa ta yau da gobe matashi da ya taso shi ya kamata a ce a mai wani tsare-tsare wani zai kula da kanshi yasa za ka ga yanzu gashi nan shaye-shaye matasa sun kama saboda wani za ka ga ba shi da abin yi ne kawai an sake shi iyayen shi ma sun kasa kula da shi wasu ma iyayen ma ba su a raye kuma gwamnati ta kasa wani abin da ya kamata ya dace a su za ga kawai sun koma shaye-shaye wani suna nan suna zaune zaman banza sai dauki ko da shaye-shaye sai a koma doke doke kuma duk wannan ni a tunani na kawai laifin gwamnati ne saboda ce gwamnati ta kawo wani program da za ta sa su a ciki to da duk wannan abin ba zai zo ba a nan abin da zai kawo. kuma yana mai gaya maka gabaki da ta insecurity nan da muke ciki duk kusan da abin da ya kawo shi kenan saboda zaka duba gani gabaki da yankin da na da yan bandi mafi yawancin su duka matasa ne za a zo a kira su a wasu sun kananan kudin da ta ya karya ba a sa su cikin wannan abin nan saboda suna gida ne a zo ne ba su komai ni yanzu shawarar da nake ba gwamnati shine wannan program din da ta kirkire take yi ake ba ake yin su a Abuja nan da kuma wasu gurare ake ba ya kamata ta kawo shi kasa kasa da mutane ba ma ciyamomi ba hatta ce na cikin garuruwa wanda su ne suka fi kusa da mutane su ya kamata kawo wannan program na haggare su su su samo mutane matasa wanda suke tare da su wanda za su yi wannan ayyukan shine kuna ke zai kai ga matasa amma dan an gama irin wannan abubuwan gaba ki da bai zuwa wajen matasa kullun sai da mu an ce gwamnati ta ware miliyoyin kuɗi amma bai zuwa wajen matasa in ka je kai baka samu in kai ba in kai ba dan wani bane ko kuma kai ba kana tare da wani sanatawa ko dan majalisa to ni da kaina nayi wannan abin ya kai tashi goma ina zuwa ina biyan kuɗi na a business na kwamfuta ana mana abu amma ban samu kuɗi ba. Ga wani sarmayi daga jihar Sokoto da irin nashi kalubale da kuma matsalar da ke damun shi. Sunana Bashar Salisu fari Kofar Alizo. Gaskiya akwai fama sosai kan mata. Na ɗaya dai ina fama gaskiya da matsi ga mata waga ta ce tana so waga ta ce tana so Wani ma da yanzu mata duk wanda duk inda suka ga namiji za su nuna mai suna son shi. daɗa ko kana sana'a ko baka sana'a ko kana karatu ko ma me kake yi dai mata za su ce suna son ka ba tare da sun tsaya su bincike wani yanayi kake ciki ba ko kuma soyayya ko za ta kai ga aure ko zai ne kawai za su faɗa sai suna son ka su te ma aike su te ma sakonni su biɗi number waya kai da kadai ka mu ma maza muna yi don mu samu kansu su ma suna yin hakan da su samu kanmu gaskiya kuma suna takura mana sosai musamman in suka zo wajen ayyukan mu ko wajen kasuwancin mu ko muka haɗu a makaranta. gaskiya kalubale yana da yawa saboda kusan suna takura mana mani suna takura min abdulkadir kabir matashi ne a kano ya cire kunya, ya yi bayani sosai akan matsaloli da kalubalen da ke tattare da soyayya da kuma armi to aure aure aure soyayya soyayya soyayya gashi mun damu da soyayya gashi ba mu iya ta ba kawai dai ana yi ne muna yi saboda ya kamata ni ba muna so ni ba wani lokaci muna auren ne saboda an cinye aure ba wai muna so mu aure ba kuma za mu zo mu zaɓi waɗanda muke so mu zauna da shi tsoro da gudun jin kunya ba zai sa mu zaɓi wanda ran mu yake so ba sai dai mu je mu ɗauko wa kanmu waɗanda ai ai ga wanda ya dace kuma ba lallai wanda ya dace da kai ba shine wanda ya dace da kowa da yawan mu ba mu da juriya ba mu da ƙarfin rai da za mu ci ga abin da muke so sai dai a'a yawanci zaɓen mana ake yi so tun kafin wannan ma ba. shi namiji a wajen soyayya yana fuskantar ƙalubale kala-kala wanda ma idan aka ce za a lissafa su sun wuce tunani na farko yanzu al'umman mu ta koma mutuncinka kudinka duk iliminka duk kirkinka duk aikin alherinka idan baka da kuɗi da kai da babu ɗaya ne ko da yarinya tana son ka a gidansa sai an canja mata ra'ayi sai an juya mata tunani za ki kawo mana abun kunya gida in ma ka fara zuwa da wace mota ka zo gashi abubuwan da yawa kamar yadda na ce ma na daga farko shi matsalar soyayya ba mu iya ta ba ba mu mazan ba a yan mu matan ba mun mai da abu kamar yaƙi mun mai da abu kamar do or die kamar yadda turawa suke cewa eh kai ka nuna mata ka damu da ita ai ka raina ka ita ta nuna maka tana son ka ai karya raina ne to ko dole shikenan duk za a zama wani iri abu ya zama bambara kwai abu ba daɗi kuma su mata ɗan uwanmu ba sa yi mana maza uzuri ana saka buri da yawa akan namiji wanda kwata-kwata shi ba zai iya ba ba fa kai kadai bane ba ba abin nan mutum biyu ne suke yi duk inda zuciya take tana so a kyautata mata duk inda mutum yake in ana mai abin da yake so dole ya abin da ake bukata amma abin yanzu ba haka bane kuma wannan kafafen sada zumuntan nan su ma sun ƙara lalata abubuwa yanzu idan baka yi biki ba idan ka yi dina ba idan baka yi reception ba ka yi waye ba shi ma ka gaza to kafin ka fara tunani yanzu a jero akwatunan lefe na 'yar wani babba ko dan wani babba ya tura abin nan wanda kuɗinsa idan za a tara tattalin arzikin wani ƙauye sai an sai da mutanen ƙauyen a nemi raguwa kafin su kuɗin iya kayan lefe kawai to duk wannan abubuwan suna gushan mana da zuciya maza suna sace mana gwiwa su kuma mata kamar yadda na ce suna tsoro a musu dariya ke wanda kika aura ba shi da kaza bai da kaza kawayen an siya musu motoci waye waye kai kuma duk tunaninka yadda za a yi ka fita kunya ne to amma fa duk a wannan an manta abu daya mai mahimmanci shine soyayyar Shirin daga Laraba kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Shirin namu na yau na maza ne zalla samari matasa masu jini a jika. Shirin ya ba su damar huce abubuwan da suke rike da su a cikin zukatansu. Kuna iya sauraron mu yaushe a shahin Aminiya da dailytrust.com ko ta shahukanmu na sada zumunta a facebook.com/aminiya trust ko a twitter.com/aminiya trust. Kuna ma iya bibiyar shirin daga Laraba ta gidajen rediyon da suka hada da Sawaba FM a kan mita 104.9 a da jihar Jigawa, da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa, da Unity FM a kan mita 93.3 a Jos jihar Plateau, da Badegi rediyo a kan mita 91.1 a Mina jihar Neja. sai kuma gidan rediyon amfani FM a Yamai kasar jamhuriyar Nijar akan mita 100 matsakaicin zango. Ko kuma ku lalubo shirin daga Laraba ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Buzzsprout ko Spotify da in Radio ko kuma Google Podcast da Apple Podcast. Buga nan, na samu nan sai ya kurce kai rayuwa da darasi. ko ina murna na samu dama sai ya kwace abun al'ajabi a ce kamana da shekaruna wai babu wani abun da ni zana yi na bar ma Allah komai shi za ya zaban daidai na san da raina in dai da lafiya sai na kai da ba su bukata masu sauraro barka da dawowa A ci gaban shirin namu na maza samari zalla ga wata muhawara da wakilinmu a Kano Salim Umar Ibrahim ya jagoranta da wasunsu. ku saurara ku sha labari. Kalubale na farko shine ya kamata mata su gane cewa kowa yana da iyaye. Idan har ba aurenki ki akai ba wannan nauyin to yana kan iyayenki duk wani abu da kika tattaro ki je iyayenki su dinga sauke miki ba saurayi ba. Wannan kwaɗayin shi yake sa ake lalata 'yan mata a wannan zamanin. Yakubu ka da daga? Eh to ta wani bangaren na yadda da haka saboda in ka duba ga mu yanayin samun akwai matan da da yawa za ka ga su kawai ba ruwansu duk wani abu in suka ɗauko kawai za su yaɓa ma ne ba sa duba yanayin sana'arka yanayin yadda kake tafiyar da rayuwarka komai su kawai za su dogon saurayin su shirye musu kuma in ka duba ta wani bangaren ma iyaka tinkira akwai saurayin da iyaka tinkiran aka baka da shi wallahi an haɗa ka da aiki wannan ma babban kalubale ne Me za ka tofa kan wannan batu? Gaskiya dai ƙalubalen dai kamar da yadda na ji sun faɗa haka ne. Mata yanzu idan dai kana mu'amala da su gaskiya yanzu bai wuce a ce kowace sai dai ka ji buƙatar ta kati a ko kuma a dame ka da flashin ba su da wani uziri. abin da yake faruwa kenan. Ni gaskiya babban matsala ta farko kamar yadda na gaya ma gurin kira ne ka gane su yanzu misali ba sa la'akari da yanayin samun ka tana so ta ji murya ka ya ba ta kira ka ba Yawwa to amma kuma akwai lokacin kira akwai lokacin da ya kamata ya kira amma su ko da yaushe ba sa tunanin kati kake sawa fa kake kira su kawai a ko da yaushe ai waya su me yasa ba za su iya kira in suna son ka suna son su ji murya ka su ma wani lokacin ya kamata suke kiran ka amma su kawai ko da yaushe kai ka kira su a waya bata awanni ana waya kuma iya wannan ma ka san shi kati shi ma zama ya da gindinsa yake fa Yawwa wannan shi ne gaskiya dai kamar yadda Malam yakubu ya ce haka ne yanzu mace za ka yi ta kiran ta yau da kullum amma rana ɗaya idan ka tsallake baka kira ba to complain na yau daban na gobe daban ita kun ba ta iya kiran ka ba sai dai ta yi ma flashin. Wai matsala iya kira ne? Ba iya kira ba ne har da rashin amana. Ta wani bangaren gabaki ɗaya ba su da amana. Mm. sun zo nan sun tashe ka tsaye kana ta holding ta yadda za a yi ka samu ka kafu da ka don ka aure su to amma su kuma can suna duba ma wani option din da sun samu wanda ya fi ka mai sai dai kawai ka ji asalansa kaga wannan rashin amana ne bayan nan fa akwai wani abu ai matsaltsalin nasu ne ba su kare ba sai dai kawai mu tsaya iyana lissafo su mu je lissafo su lissafo wani abu lissafo gaskiya ni dai fa ko ka gane ni ta bangare na eh. ni duk wata matsala gaskiya ba ta wuce babban matsalolin ne gaskiya na bangaren ta bangaren kuɗi ne ka gane mm. kamar misali mace za ta kira ka ta ce ma tana bukata abu kaza kai kuma baka da yanda za ka yi kaga wannan gaskiya ba karamin matsala ba ce ba sai kuma duk da dai shi ma dai wannan din da yana tafiya ne ta bangaren kuɗi a gidansu an ce ka zo ana son za a ganka da ama magana gashi gashi kai kuma gaskiya baka shirya ba to duk irin wayannan su ne dai manyan manyan matsaloli ba ka shirya wurin ba kenan eh to To ai in dai da gaske tana son na za ta iya jira na saboda wani lokacin ka kula lokaci ne kaɗan kawai za ake so za a dan baka amma su su ce ina su kawai a lokacin sai ka fito an yi kuma kai lokacin ba gama kintsawa yadda ya kamata ba. Malam Murtala bayan harka ta kuɗi wani matsaloli ne kuma kuke fuskanta? Eh to gaskiya dai mafi yawancin su ba zan ce duka ba. Gaskiya za ka samu irin mace tana cewa tana son ka a baki amma bai kai zuci ba. irin wannan to gaskiya ana fuskanta irin wannan kalubala yawwa yaudara kenan za a ga kana ta kashe yarinya kuɗi kana kiranta chatin ma nan idan za ku yi ba za ta abin nan ɗinka ba sai dai ka fara yi mata magana dole wannan matsatsalin ana samun shi girman kai kenan yawwa gaskiya sai ka fara yawwa to ana samun matsala gaskiya irin wannan kaga yanayin amma kana kiranta za ta ce ai tana son kawa mutuwa ta shi duk irin wannan da gaskiya muke samun matsala yawwa to anan kuma ta ɓoye ma daga zuciyarta wanda ban take so to shine dai gaskiya irin wannan kalubalen muke dan fuskanta matsaloli da muke samu gaba da 'yan mata a yanzu wannan zamanin shine kaga na farko akwai rashin amana na farko kenan za ka zo kana soyayya da mace shekara ɗaya biyu uku kana tare da ita ba da amma da zarar cewa ta samu wani wanda ya zo bi ma'ana wanda ya fi ka ƙarfi da kuma kuɗi da kuma jin daɗi da ya ɗan nuna mata wasu kuɗaɗe kaɗan za ta guje ka ba tare da ta sake wani tunani na biyu ba ko ba ka bane malam suhail akwai matsala ta yaudara gaskiya akwai kuma matsala ta abin da ya shafi kuɗi son abin duniya waɗannan abubuwa a yanzu gaskiya kusan su ne kan gaba bayan haka ko wani kalubale eh sannan kuma ya kalubale su kuma sanan iyaye ni kalubalen nan ga iyaye shine kawai ya danganta kawai idan ya ta samu wannan take da kunya da ɗabi'arsa da sana'arsa duk a halin da eh, ta kasance suka abin nan an da kun koyi bincike akan zai iya rage kuɗa ah, da mutunci to wai a ce ya wancan ya zo wancan iya hawa mota iya hawa mai iya da mai duk wannan ba shi ne binciken da iyaye kamata su yi akai ba kawai na farko zai zo ba asalin waye daga wani gida ya fito waye wannan kawai shine me dabi'a mai da me dabi'a sa iya da mu'amala mai kyau bai da mu'amala mai kyau to abubuwan da yake faruwa kenan ya ga mutum ma yanzu da dama za ka dan ganin irin su wannan masu kuɗin za ka ka aure yarinya wata ɗaya wata biyu shekara ɗaya ta yi yawa sai ga sarrafa to abubuwan da ke faruwa kenan to a karan kansa da iyaye su nazari akan wannan abun ma za su ran su wanda suke rena waɗansan furke ƴaƴan da masu da mutunci a ƙoƙarin neman mahita ga matasan nan da suka amayar da abubuwan da ke damun su da kuma samar musu shawarwarin da za su taimaka ma rayuwarsu a nan gaba na tuntuɓi farfesa sani lawal malumhashi na sashen nazarin halayyar ɗan adam da zamantakewar jama'a a jami'ar bayero ta kano wanda ya ba su shawarwari kuma ya faɗa musu mahita bayan ya saurare su tsaf ya ji duka matsalolinsu da kuma kalubalen da suke huskanta. Da farko bari mu fara da maganar soyayya ma'amala tsakaninsu da 'yan mata ɗin tukuna. Su samarin ya kamata su sani hamma da 'yan mata. Ita soyayya kamar itace ne baya girma sai kana bashi ruwa kana bashi taki. Kuma wannan bani bani ɗin da hidima ta buƙatun su yaran 'yan matan daga mazan da kuma wannan akwatunan ɗin shine ruwa da taki da yake gina soyayya wanda zai jawo kusanci zai jawo shakuwa kuma zai ƙara ƙarfin ƙauna tsakanin masoya ɗin guda biyu idan sun san kamar da suke kuka ba su shirya ba da taki da ruwa ga wannan tsiro na wannan soyayya ɗin ba so su dakata sai lokacin da suka samu taki suka samu ruwan da za su bada sai su bayar amma ba a gina soyayya kawai haka kawai akwai commitment commitment shine ka ba da lokacinka ka ba da abin da kake da shi kuɗinka ka ba da lafiyanka watakila maka ba da har ranka domin soyayya ta dore ta rayu shine commitment sannan akwai affection akwai shakuwa wannan commitment din shine ke kawo shakuwa din waɗannan tuze tubula da suke kawo soyayya sannan intimacy intimacy kuma tsananin kusanci su ne tubula da suke gina soyayya kuma sai namiji ya aiki tukuru kafin ya samar da wannan tubula din har wannan soyayya din ta ginu da ƙarshe in aka aure kuma aka zauna sai kuma duk waɗannan suka wuce sai kuma tausayi ya shigo idan auren ya rayu ya yi shekaru masu yawa kenan sai duk wannan suka wuce sai kuma tausayi sai ya shigo shi kuma wannan tausayi din shine zai rike dangantaka ta waɗannan ma'auratan wanda sun tsufa yanzu sun hayayyafa ba za su iya rabuwa da juna ba suna tausaya wa juna wannan shine ta wajen soyayya kenan ta wajen kalubale na rayuwa hakika akwai tsananin kalubale na rayuwa ga matasa musamman matasa maza yanzu in za ka je karatu kafin ma ka samu karatun wahala ne in kana karatun kafin ka fita wahala ne in ka fita kafin ka samu aiki wahala ne in ka samu aiki kafin ka samu ci gaba a aikin wahala ne sannan duk abin da za ka samu bukatun ka sun fi karfin abin da za ka samu haka kasuwanci idan za ka yi shi ma ba abu ne mai sauki ba kana iya cin bashi jarin naka ma ya karye saboda kasuwanci yanzu ya durkushe in ma ka samu sa'a kenan ma ka samu kanka a kasuwancin shi ma sai ka samu sa'a ka samu kanka a cikin kasuwancin yanzu saboda haka shi wanda baya kasuwancin yana cikin wahala shi wanda yake kasuwancin yana cikin wahala in ka je kasuwa kafin ka ciniki naira ɗari ka kashe naira ɗari biyar in bai hankali ba jari sai tafi kuma ka ci bashi wannan kalubale ne sosai sannan ga kalubale tsakanin su da iyayen kamar yadda kika faɗa yawanci ma ba a ba su iko na zaɓi wannan kuma al'ada ce da tarbiyya ta malam bahaushe ta gargajiya ta da ba a ba su iko na zaɓi kawai sai dai a zaɓo musu ba su da ra'ayi duk da yake sun girma ba a buƙatar ra'ayinsu kuma suna ganin su sun girma ya kamata iyaye su ma saurare su su ji nasu ra'ayin su ji nasu koken su ji nasu manufar to abin da ya sa yawanci wannan mutane suke samun kansu cikin wannan matsala ɗin shine ita rayuwa duk yadda ka ɗauke ta ka za ta zo maka idan ka ɗauke ta ta yadda za ta dame ka za ta dame ka ne idan kuma ka ɗauke ta ta yadda ba za ta dame ka ba ba za ta taɓa dame ka ba damun ka ba duk da wahalar da kake ciki duk da tsananin da ake ciki yawanci ba mu da tsari ne na rawaya ba mu da plan akwai abin da ake kira goal setting a lokacin da yaro ya gama karatu yana neman aiki ya tunanin irin aikin da zai yi ko kuma a lokacin da yaro ya shiga kasuwanci to ya kamata ya ba kanshi goal in an ce goal wato ya ba kanshi wani buri nan da shekara biyar me yake so ya zama kuma yaya yake so ya zama abin da yake so ya zama din bayan shekara biyar kuma in ya yukuri in ya ga bayan shekara biyar ya samu ya cika burinsa sai ya sake ɗora wani burin kuma na shekara biyar kuma masu ruwa me yake so ya zama kuma ya yake so ya zama din dole sai ya tsara lokaci lokaci yana sabunta wannan plan din wannan goal setting din wannan tsarin da ya yi kuma duk abin da zai yi zai yi ne daidai da buƙatar wannan burin nashi shine ake kira goal directed behavior in an ce goal directed behavior duk abin da zaka yi za ka yi ne hangen domin ka cimma wannan buri ɗin. Kamar mutumin mutum ya tashi daga Kaduna za shi Abuja. Saboda haka hanyar za ta kai shi Abuja ita zai bi. Kuma duk abin da zai yi zai yi ne domin ya tafi Abuja din Ko ya tuka mota, ko ya hau doki, ko ya hau jaki, ko ya taka ƙasa ba zai kauce daga kan wannan hanyar ta Abuja ba saboda ya san idan ya kauce ba za ta kai shi Abuja ba kuma wani wuri ba za ta kai shi wanda baya son zuwa bai mai tunanin wannan wannan wurin ba. So hakan ma goal setting. To yawancin mu muna yin abu ne da ka babu wannan tsarin babu wannan goal setting ɗin. kuma shi lokaci manajin ɗin shi ake kamar kuɗi ne lokaci kuɗi ne domin shi yake sarrafa kuɗi ɗin saboda haka manajin ɗin shi ake kada a yarda a yi asararsa domin shi ba a aro kuma ba a bada kyauta kuma ba za ka tsaye da lokaci sai ka gama abin da kake sannan ka sake lokacin ya ci gaba tafiya ba saboda haka dole ayyukan ka ɗora ka dora su akan lokaci kuma burinka ka dora shi akan lokaci ba mu da wannan tsarin shi yasa suke cewa ba sa samun aikin yi shi yasa suke cewa babu kasuwanci shi yasa suke cewa babu noma ko babu abin yi babu tsari ne babu tsari me kake so ka yi me yasa kake so ka yi ya za a kai abin da kake so ka yi me kake so ka zama me yasa kake so ka zama ya za a ka zama abin da kake so ka zama wace hanya za ka bi ka zama abin da kake so ka zama shine goal setting goal setting mu al'adar mu ba wannan goal setting din ana tafiya ne kawai da ka ka wayi gari rana ta fito kamar yadda ka rana haka zaka ta faɗi ha gobe ko rana da take fitowa ka duba tafiyar ta tana da tsari tana tafiya to kai ma ya kamata ka ɗauki wannan tsari ɗin damuna da yake shigowa rani ba zai shigo cikin damuna ba damuna ba ta shiga cikin rani ba sai wanda ya tafi sannan wannan shigo haka rayuwar ka kai ma ya kamata a ce ka ɗora ka kasance akwai tsari akwai plan akwai goal setting kai yi identifying goal din ka ka gane menene goal ɗin ka gane me burinka idan ka yi identifying ɗin ya za ka yi ka kuma zuwa wani lokaci ba mu da wannan idan matasa za su ɗauki wannan al'ada din. abubuwa zai zo da sauki kwarai da gaske sannan kuma ita rayuwa Diya da ta zo maka ka koyi tinkara ta haka domin yawancin matsaloli da suke faruwa ga mutane da matasa da ma iyaye matasan ba matsala ce matsala ba yadda suka ɗauki matsala ita ce matsala kowa da baiwarsa da hanyar neman sa kowa da inda Allah ya tsara mai nan zai ci abincinsa kowa da baiwarsa da hanyar neman sa kowa da inda Allah ya tsara mai nan zai ci abincinsa. Ƙarshen shirin daga Laraba kenan na wannan mako sai kuma karo na gaba da izinin Allah ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin abokan aiki na Muhammad Awal Suleiman da Bilkisu Ahmed. Da wakilan Musalim Umar Ibrahim a Kano da Aliyu Baban Karhi a Zaria da Nasir Bello a Sokoto da duka waɗanda aka ji muryoyinsu. sai editan musagir kano sale da shugabanninmu masu mana gyara da ba mu shawarwari Naziru Mika'ila Abubakar babban editan kawar sadarwar Daily Trust da Muhammad Kabir Muhammad shugaban sashen yada labarai ta intanet. Ni Halima Jimarauke sallama da ku, ku huta lahiya.